الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 27 ga watan jimada ula cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1400 da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya meladiya Allah ya tsara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu tsani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ajerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 25 nawa bugun mun kwana a shafi na 39 zamu tashi a fakara ta shida shine malam yake cewa ma yahrumu ala aqaidil mayyit wato abin da yake haramta ga dangin mamaci su aiwatar da shi a rayuwarsu idan Allah ya karɓi ran ɗaya daga cikin mutanen gida shine kai da aka yi maka rasuwa abin da ake so gare ka shine wajibi ne ka kula da wa'ansu ababai wanda suke haramun ne idan Allah ya karɓi ɗan uwanka ne ko uwa ko ɗa ko kani ko wa ko mata ko ya ko ƙanuwa ku ne ɗan uwa sannan a zo wajen baffanni da makamancin haka to ku da kuke dangin dan uwa wanda Allah ya karɓi ransa akwai ababen da musulunci ya ce haramun ne ka yi su kaga da ni mai karatu da kai mai kallo na ko sauraro muna buƙatan su saboda me mu kiyaye wa'annan dokoki saboda babu wani mutum da zai ce a danginsa babu wanda ya taɓa rasuwa ina fata an gane ku kaga wannan muna buƙatan wannan karatu kowa a cikinmu ya sansa don idan mutum ya sansa zai taimake sa wajen warware abubuwa da yawa ba za ka saba wa Allah ba kuma ba za ka kece hurumin Ubangiji ba saboda kai idan aka yi maka rasuwa ai jarabawa ce to wannan jarabawar da aka yi maka akwai wasu ababen da idan ka yi kafelin kenan kamar yadda ake makaranta ko ba malami yakan yi jarabawa ba to a cikin jarabawa ai akwai masu ci akwai kuma ne waɗanda suke faɗi kuma in sun faɗi sai sun ne maimaita wannan karatun to kada ka zama mai maimai na karatu ka yi ƙoƙari ka tabbatar ka faɗa cikin waɗanda za su ci wannan jarabawan to waɗannan ababen su ne ake so ka kula saboda haramun ne ka aiwatar da su malam ya ce laƙadi harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umuran kana wala ya zalu ba'adun nasi yartakibunaha idza mata lahum mayyitun malam ya ce laƙadi harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabbas manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya haramta umuran wa'ansa al'amurra kana wala ya zalu ba'adun nasu yartakibunaha wanda a baya mutane sun kasance kuma har yanzu mutane ba su gushe ba suna afkawa wa'annan al'amuran idza mata lahum mayyitun duk lokacin da wani mamaci ya mutu a cikin danginsu fayajibu ma'rifatuha lijtinabiha malam yace wajibi ne sanin wa'annan amurka domin nisantansu fala budda min bayaniha malam yace babu makawa sai na yi bayanin wa'annan al'amurra da ‘yan uwa don su san su su nisance su sai ce alif na farko hatu, kururuwa na kuka mutuwa ina fata an gane kukan mutuwa da kururuwa na hargowa da mutane suke yi wani ma hadda na tambele mutuwar ina fata an gane za ka ga mutane suna yi me ake nufi da shi malam ya ce wa huwa amrun za'idun alal buka shi ne wani al'amari wanda ke kari akan kuka ƙala ibn al'arabi ibn ibn al'arabi ya ce annuhu ma kanatil ta fa'alu dan an ce anniyahatu annuhu shine kuka na mutuwa kari akan ɗabi'a na kuka kaga in mutum na kuka za ga yana zubar da hawaye ko sai a ce yana kuka ko kari akan wannan na ihu na hargowa har da tambele da wasu suke yi idan aka yi musu mutuwa wannan ya kasance a tun kafin zuwan musulunci ba ake yin wannan abu kanan nisa'u yaqifna ya yasihna mata suna tsayuwa sai su dinga kallon juna suna ihu na mutuwa wannan za ta tsaya a nan wannan za ta tsaya a nan ana kallon juna ana wayo ana ihu wanda mata suke yi ina fata an gane sai ya ce waya faina turab ala ru'usihinna wa yadribna wujuhahunna kuma suna watsa ƙasa a fuskansu watso ƙasa wai alamar bakin ciki wa yadribna wujuhahunna sa'annan kuma dukan fuskokinsu da suke yi suna dukan fuskansu wai alamar nuna bakin ciki da damuwa da ake ciki ina fata an gane wannan yana daga cikin ababen da suke faɗi shine malam yace نقله الأبي في ala sahihi صحيح مسلم yace da na kalfo ne a bisa sharhin sahihu muslim wanda babansa ya ambaci wannan kalman anniya anniyahatu ya faɗi ne ake nufi yadda yau zaka zama ta ana ihu ko Wai wayyo an mutu an lalacewa na ya mutu shi kenan asirinsu ya tonu kamar yadda suke faɗi ko asirin gidan nan ya tonu wane ya tafi shi kenan za a gansu a titi za a gansu a kaza za a gansu a kaza kaga a baya malam ya nuna mana ababan da ya kamata in an mutu a yi ko to yanzu ababan da yake haramun ne a yi ihun nan da ake yi idan an rasu sai wani ma kawai sai ka ji ya yanki jiki ya faɗi ana iyo ana ko rike sai ka ji an ce wata ma aljanun ta tashi ana ihu ta iba da gudu wani ma sai ya shiga titi ya ce mota ma ya kashe shi ina fata an gane wai duka wannan alama ce ta nuna bege da kauna kaga mutum ya arce da gudu duk irin wa'annan ɗabi'u baya halatta mutum musulmi yayi malam yace wa fiha ahadithun kathira a cikin wannan babi akwai hadisai masu ɗumbin yawa da suke nuni akan haramcin yin wannan aiki baya halatta mutum musulmi ya aiwatar da wannan ina fata an gane Ta game sai malam ya ce sai ya zo da hadisi na farko sai ce arba'un fi ummati min amril jahiliya la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جردب من جرب ما لن يكي تشوى من ذنب الله صلى الله عليه وآله وسلم ya ce arba'un fi ummati min amril jahiliya nan akwai ƙa'ida da malaman usulul fiki suke amfani da shi ƙa'ida ce wanda ake amfani da shi wajen fassara ƙur'ani da hadisi guda biyar ne akwai mantukun nas akwai dilalatin nas akwai isharatun nas akwai mafhumun nas akwai iktida'un nas Ba nan guda biyar to anan akwai abinda suke kira iktida'un nas bi ma'ana arba'un fi ummati Ai arba'u khisalin fi ummati min amril jahiliya. jahiliyya siffofi guda biyar ko guda hudu a cikin al'ummata yana daga cikin al'amari na maguzanci shine jahiliya maguzawa su ne wasan dokan Allah ba komai ne a ci buri, a ci mushe ko duka to irin wannan aiki manzo Allah ya siffanta shi da ne abinda ake kira wato amrul jahiliya shine al'amari na maguzawa Allah ka tsare ni la yatrukunahunna ba sa barin su kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana kan cewa wannan al'umma ba ta yana daga cikin al'amari na maguzawa wanda al'ummansa ba sa barin aiwatar da shi amince matsalan abu na farko sai ce alfahru fil ahsabi alfahari da dukiya ina fata an gane ni kaza ne babana kaza ne kakana kaza ne mu 'yan babban gida ne ina fata an gane kaza ya fito daga ƙaramin gida wannan yana daga cikin abinda al'umma ba sa iya barinsa na ne alfahari tutiya ai wane ba ɗan babban gida ba ne wani ɗan ƙaramin gida ne kamar yadda yau mutane suke ko musamman ma idan an zo al'amari na aure tsakanin al'umma to irin wannan al'amari yana faruwa sai an ce ai wani ya fito daga ƙaramin gida wani kuma kaza ne kaga wannan yana daga cikin kuskure wanda mutane da yawa suke aiwatarwa to manzo Allah ce yana daga cikin al'amari na maguzawa a cikin al'ummansa wanda mutane ba sa barinta sai ce wa fil ansari da kuma suka akan dangantaka kaga al'umma suna wannan ko abinda danginsa kaza ne ko in kaza ne wannan a ce ai kaza ne shi bahaushe ya ce wani kabila ne wanda ba bahaushe ba ya ce ai wane bahaushe ne yana nufin shi ma suka ne ko duka suka ne ko wanda baya sukan kowa to wannan yana daga cikin al'amurra na maguzanci wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa al'ummansa aiwatar da shi amma yau za ka ga mutum yana tutiya ko ai shi kaza ne kaga irin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga abu na biyu kenan ko suka ga dangantaka na mutum annasab kamar yadda abu zarrin al radiyallahu ta'ala anhu yayi wa bilal ibn abi rabah radiyallahu anhu an samu rashin jituwa ya kalle shi yace ibn Umar sauda kai ɗan bakar mata manzo Allah sallallahu ce a yace ayyartahu bi ummihi yanzu za ka zarge shi za ka aibanta shi da mahaifiyarsa na mur'un fi ka jahiliya Daidai dai wannan mutum ne wanda akwai maguzanci ka tare da kai kamar ji matsalan kaga abu zar radiyallahu ta'ala anhu az-zahid wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kana so ka ga siffa wato abu zar ya yi kama da annabi isa ɗan maryam wato akan gudun duniya to amma baka duba kalman da ya faɗi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kausa samai ya ce kai dinnan akwai maguzanci tattare da kai duk wanda ga yana irin wannan ɗabi'a sawa'un malami ne shi ko ba malami ba ka sani cewa akwai ɗabi'u irin ta maguzanci tattare da shi in ji wa ji Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata mun gane to duk wanda kaga yayi wannan Ka san cewa ba daidai yayi ba ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ji matsalan sai ya ce walittisqa'u bin nujum da neman shayar da ruwa da wato taurari kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim ai uqsimu bi mawaqi'in nujum na rantse da masauki na taurari saboda kowane tauraro rana da wata suna da masaukin da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye su ko dai 28 ko dai 29 yanda malamai suka ƙara wa juna ilimi a wannan babu ina fata an gane to kowace rana akwai inda ranan ke tafiya sai ya sauka ko wata gobe zai ci gaba da tafiya zai sauka a wani wuri jibi ma haka har ya kawo kwana na takwas zuwa da tara sai ya koma kamar yadda ya fara a rana ta goma sha uku sha hudu sha biyar sai wata ya zama cikakke ko shine wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal qadim ina fata an gane kaga zai koma shi sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tafiya tare da Abu Zar suna gab da faduwar rana sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli rana ya ce wa ka san me rana take a wannan hali sai abuzar ya kalli manzan Allah sai ce Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa su suka fassani sai ce rana in ta kai gab da faduwa a ƙarƙashin al'arshin ubangiji take tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi fili dama ai Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum wannan shine ake kira at-tasbihu bilisanil hal kuma at-tasbihu bilisanil maqal bilisanil hal ma min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kaga nan annakira ce fi siyaqin nafi tufidu al-umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu at-ta'kid tabbas babu wani abu face yana tasbihi nan anan tasbihu bilisanil hal kenan duka wannan fankan ina fata an gane tanzaliyan nan waye komai hatta tufafin da ke jikinta yana tasbihi shi yasa idan ka sa a ce maka tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan hatta tufafin jikinka yana tasbihi bilisanil hal ina fata an gane wannan mic din ma yana tasbihi hula komai da ka sani babu wani abu da baya tasbihi wa in min shay'in kaga anan annakira ce fi siyaqin nafi tufidul umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu ta'kid wa in min harfu jarrin ne ina fata an gane tufidu ta'kid tabbas babu wani abu hatta kafare bilisanil hal ina fata an gane amma ne bilisanil maqal babu mai yi sai mumini shine kamar yadda manzo Allah ce kalimatani khafifatani ala lisan kilatani fil mizan habibatani ila rahman subhana الله وبحمده وسبحان الله العظيم kaga anan nan, lisanil maqal kenan wancan kuma bi hal shi sa yace in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda to bayi bilisanil hal kowa yana tasbihi amma bi maqal babu mai yi sai musulmi mumini amince wannan matsalan to duka wannan ya shiga ciki to al-istisqa bin nujum su masu cewa mutirna bi fadli kaukab fulani ai an ba mu ruwa misali august amince matsalan sai ka ji ana ruwa sai ka ji mutum ya ce maka august kenan kaga yanzu ya jingina wa ne august ruwa asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun bi man qala mutirna bi fadlillah asbaha mu'minun bi kafirun bil kawakib wa man qala mutirna bi fadli kawkab fulani asbaha kafirun bi wa mu'minun bil kawakib Allah madaukaki hadithin kudusi ne Allah madaukaki yace bayina sun wayi gari akwai wanda zai wayi gari yana ne imani da ni ya kafircewa wato ya cewa taurari wanda ya wayi gari ya ce kai yau mun samu ruwa da falalan Allah wannan ya yi imani da ni in ji Allah ya cewa wato taurari wanda kuma ya ce yau mun samu ruwa na august ko september to ya yi imani da september ko august ya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane to kaga shi sa Allah tambaye mu afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun wai shin ba ku yi dubi zuwa ga ruwan da kuke sha ba a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun shin ku ne kuke saukar da giragizan daga da ruwan daga giragizai ko ko mu muke saukar da shi kaga anan sai ce istifham taqriri a tawbihi al-inkari ina fata an gane tambaya ce wanda ba ta bukatan amsa ke saukar da ruwa daga sama Allah amma kaga waɗanda suke kimiyya sai suka ce su wato ruwa ɗabi'a ce ke samar da shi ana samun heat shine zafin rana idan ya zo yadda ki ƙasa sai a samu abin da ake kira evaporation ina fata an gane wannan tiririn shine evaporation da yake tasowa idan ya taso shi ne sai ya haɗu ya cakudu da ƙura sai ya je ya haɗa wato cloud ina fata an gane sai ya haɗu da wannan gajimarin to daga nan ne idan ya haɗu ana samun cumulus sannan a samu cumulonimbus a samu stratus sannan a samu satisfactus to wannan classification of cloud da suke magana kaga su a tunaninsu wa'annan ababen su suke tasiri suke samar da ruwa amma ba ubangijin da waye ba da ikon zafin ya daga to su force ne na nature ya ba shi dama ya evaporating ya tashi sama amince matsalan kaga ka mai da al'amarin zuwa gawa Allah subhanahu wa ta'ala to nujum neman shayarwa da taurari ayi kaza to kaga wannan shi ma yana daga cikin ɗabi'a na jahilai juma'ana na wato abinda ake kira maguzawa tun kafin zuwa musulunci har yanzu mutane suna yin sa kaman shi matsalan sai ya ce wani ya hatu shine muhallin shahid da kuma kururuwa na mutuwa an mutu mutum ya yi kururuwa ya ta ihu bayyo ta za ka ga mutum ya yi fasa ihu wayo musamman iyayenmu mata ina fata an gane za ji wansu kalamai marasa daɗi na fita a bakinsu na wansu ɗabi'u marasa kyawu zai dinga fita wanda ba daidai ba ne musulunci bai yadda da irin wannan aiki ba amma ne zaka ka gansu suna aiwatar da shi wanda yake baya cancanta mutum musulmi ya aiwatar da irin wannan abu ina fata mun gane to Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi sallam yake cewa wanni ya hatu da kuma kuka na kugi na hargowa har na tambele da ka ga wasu suna yi a in an musu mutuwa wani baka ga rike shi ake yana ne in bi shi ku ban shi ku gani mana wala ba zai bi shi ba duk hargowa ce kawai samun wuri Na za ka kyale shi in ya ruga da gudu ka ce mai zo ka shiga kabarin ka gani in zai yi amince matsalan to wannan ba daidai ba ne ana so mutum ya rike zuciyarsa ina fata an gane saboda jaraba wanda Allah ya masa to ne sai manzon Allah ya ce wa qala Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya ce annaihatu idza lam tatub qabla mautiha mai kuka da hargowa da kuki na mutuwa in bata tuba ba ina fata an gane kaga anan sharadi ne manzo Allah yayi in bata tuba ba kafin ta mutu tuqamu yawmal qiyamati za a tada ita ranan tashin kiyama wa alaiha sirbalun min qatiranin Allah ka za a sa masa za a sa mata tufafi na kwalta kwalta ka san zafin kwalta ko tufafin da aka yi shi na kwalta na wuta kwaltan wutan jahannama wannan tufafin za a sa mata zafin kwalta da ake sawa a nan ba zafin wuta ba ne ke abin nan to wannan tufafin kwalta na wutan jahannama wadir'un min jarabin da kuma silte na ƙazuwa kasan ƙazuwa ne yake jawo mutum a jiki su gaye ko zai dinga karce jikinsa ko to haka za a sa masa wannan silken zai dinda sa shi kankayi a jiki kuma me ba zai iya ba Allah ya tsare mu kaga wannan yana nuna maka hukuncin mata masu yi saboda wannan ɗabi'an mata ne shi sa sai manzo Allah ya ce mace mai yin wannan aiki saboda mata sun fi yin wannan ina fata an gane to inda za a ga namiji da irin wannan ɗabi'a ne za a ce masa sai a ce wani kaman kaman mace ko sai ka ce ba namiji ba namiji saboda an san shi da juriya da juriya ko zai jure wannan jarabawan da Allah subhanahu wataala yayi masa na rasa ko uba ko uwa ko ko mata ko ɗan uwa ina fata an gane ko danginsa wannan abin zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙawatar a kai sai ce rawahu muslimun wannan hadisi imamu muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa mujalladin farko shafi na hamsin da takwas wal bai haƙiyu malam ya ce mujallaji na uku shafi na arba'in da biyar a sahihu muslim wal bai haƙiyu imamul bai haƙi ya fitar da shi a wuri biyu ya fitar da shi fil adab imamul bai haƙi ya fitar da wannan hadisi a cikin al'adab nasa mujalladin farko shafi na ɗari biyu da biyu hadisi namba ta 340 haka kuma ya fitar da shi fi sunanin kubara tasa mujalladi na hudu shafi na 63 sai ce min hadis abi malikin al-ash'ari ya rawaito sa a cikin hadis hadisin abu malik al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu to kaga wannan shine gaba na farko ko sai yace hadisi na biyu isnatani fin nasi huma ai isnatani min alkhisali fin nasi huma bihim kufurun siffofi guda biyu ga mutane kafirci ne nan kufur a nan ina fata an gane manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi amfani ne da shi tanfiran wa taubikan ina fata an gane ai min a'malil kuffar yana daga cikin ɗabi'a na kafirai ba yana nufin wanda yayi aikin ya zama kafiri ba ina fata an gane kamar yanda khawarij da mu'tazila suka dauki irin wannan akidar irin hadisai da suka zo wannan sai suka dauke shi ala zahirihi suka ce wai shine mantukin hadisin saboda haka duk wanda yayi ya zama kafiri kun ji matsalan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani ne da shi tanfiran wa tawbikan kawatarwa da wato sa mutum ya nisanci wannan al'amari kaga duk musulmi in yaji an ce kufur ai zaka ga me zai gudu kamar yadda yake sibabil muslimi fusuqun ruwayan imam muslim kenan a wata ruwaya ta bukhari da muslim yace sibabil mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun kaga anan ya ce wa qitaluhu kufrun kaga tanfiran la yadullu ala annahu kafir min a'malil kuffar saboda me ba yanda za a yi musulmi ya dauki makami ya yi yaƙi da ɗan uwansa amma manzo Allah ya amfani ne da shi dan a nuna maka munin aikin ai in ba haka ba ai gashi Allah ya faɗi a cikin suratul hujurat wa in ta'ifatan min al-mu'minin min al-mu'minina qatalu ya Allah ce me fa aslihu bainahuma kaga yake wa in ta'ifatan min almu'minin iqtatalu kuma kaga ya tabbatar da alqital bainahuma amma ne sai ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah kaga anan sai ya nuna tanfiran ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi wa tawbiqan la yadullu ala al kufur al mukrij min al an fahimci matsalan kamar kama za'amatu al-mu'tazilatu wal khawarij an fahimci matsalan kamar yadda mu'tazila da khawarij suka raya wannan magana an fahimci wannan matsalan to saboda haka sai ya ce a fa'anufin nasab suka a danganta an fahimci matsalan sai ya ce wani ya 'ala al-mayyiti da kuka na kugi na hargora da mata suke yi da wansu daga cikin maza idan an musu mutuwa to wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yana daga cikin wato aiki na irin na kafirai kaga a wancan hadisin ya kwatanta shi da ne maguzawa a wannan na biyu sai siffanta shi da ɗabi'a ne na kafirai kafiri ne za ka ga an mai mutuwa zai daga yana cewa why me god ina fata an gane to yau abin takaici akwai musulmin da idan an mai irin wannan sai ya daga kai yana cewa Allah me yasa ni eh, musulmi ne zaka ji ce ni kai ne kaga wannan mutumin yana da yanki na aikin kafirai tare da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma ji matsalar yana da ɗabi'a irin ta maguzawa abinda aka san musulmi da shi juriya da mai da al'amari zuwa gawa Allah subhanahu wa ta'ala to amma idan aka samu musulmi yayi irin wannan furuci to wannan ana kiransa ne yayi ɗabi'a irin ta maguzawa yayi hali irin halin kafirai Allah ka tsare mu Allah kuma ka kare mu daga fadawa cikin irin wannan ɗabi'a malam yace rawahu musulmin. hadisin nan imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa mujalladin farko shafi na hamsin takwas wal bayhaqiyu haka imamul bai haƙi ya fitar da shi a cikin sunan kubara da al'adab nasa mujalladi na hudu shafi na sittin da uku wa ghairuhuma da wani su su biyun nan ma min hadith abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu ce daga hadithin abu huraira Allah ya kare yadda da gare sa kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da mu kaga wajibi ne mu a matsayinmu na musulmai mu yi ƙoƙari mu tarbiyyatar da zukatanmu da yin imani da ne kaddara ina fata an gane saboda wannan imanin shine zai hana ka irin wannan musamman iyaye mata idan Allah ya ƙaddara musu irin wannan jarabawa su ne ba ka iya haƙuri da wannan malam ya ce hadisi na uku lamma lamma mata ibrahimu ibn rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ibrahim ɗan manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya mutu saboda shi ibrahim mariyatul qibtiyya radiyallahu ta'ala anha ummul walad ita ta haife shi kuma asalin mariyatul qibtiyya kyauta ce muqawqis sarkin iskandariya na misra ya ba Hatib bin Abi Balta'a ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sadaka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida ita sadaka baiwa ce manzon Allah ya maida ita sadaka sai ta haifan masa da ya sa mata ya sa wa dan suna Ibrahim da daddare aka haife shi da gari ya waye ya ce matata mariyatul kiftiya ta haifan mun ɗa na sa masa suna ibrahim na sa masa sunan babana kakana annabi ibrahim to wannan mariyatul kiftiya din ita ma bata sha ba hannun munafikai da hadisin imamu muslim wanda jabir bin abdullah bin haramin sulami radiyallahu ta'ala anhuma ya rawaito cewa wani mutumi ba kitse ɗan shi ne ake kira coptics of egypt ko shi wannan mutumin yana zuwa wurinta saboda kabilarsa ɗaya sai ya gaisa da ita to sai sa abdullahi bin ubay bin salul suka fara rade rade ai zuwan nan da yake yi wurinta zina yake da ita har labarin ya kai kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai wannan mutum da ke zuwa wurin ta mazana yake da ita hadisin akwai fikihu masu dimbin yawa daga ciki akwai raddi ga sufaye wanda suke cewa manzo Allah ya san gaibi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Ali bin Abi Talib wannan mutumin ka je ka kashe shi kaga maganan ya ya me ya taba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Ali bin Abi Talib ya tafi wajen mutumin sai tar da shi yana zaune sai ya zaro takobi da ya zaro takobi daga kawai sai mutumin ya fahimci Ali bin Abi Talib yana so ya soka mai sai ya iba da gudu Ali bin Abi Talib ya bi shi yana cikin gudu sai ya kai wajen kusa da wata itaciya sai ya fadi yana fadi Ali bin Abi Talib ya zo sai ya daga wukan haka yana so ya daba mai wannan wuka yana so ya daba mai wannan wuka to yana yin haka sai mutumin yake ce ma me na maka me na maka yana haka da kafansa fan kashafat sau'atuhu sai zanin da ya sa sai ya kwaranye fa'iza huwa majibubun sai ga shi nan shafaffen da ba yake da shi bai da zakari. Ali bin Abi Talib yana gani sai ya mai da wukan bai soka mai ba ina fata an gane sai bai soka mai wukan ba sai ya dawo da wukan sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan mutumin da ake rade radin cewa yana zina da mariyatul kintiya ai bai da gaba to mutumin da bai da gaba ina maganin zina ina fata an gane to ne Allah subhanahu wataala kaga ya barrantar da shi ko ya barrantar da mutumin kuma ya barrantar da wa mariyatul daga wannan zargi na zina kaga ya barrantar da nana Aishatu da ayoyi shi kuma ya bar Allah ya barrantar da mariyatul qibtiyya da zahiri shi sa ƴan shi'a basi ba sa kidaye Ibrahim cikin ƴaƴan manzo Allah suna cewa wai ɗan zina ne ina fata an gane kaga mariya to shi yayi yi wato wata goma sha shida ko sha bakwai shi ibrahim a duniya sannan sai Allah ya karbe shi daman ga hadisin anas wanda imamu hakim ya fitar a cikin mustadrak yaran auladin ladina matu qabla al-bulugh min al-muslimin tahta kafalati ibrahim wa zawjatuhu sara thumma yuraduna ila abaihim yawmal qiyama ƴaƴan da suka mutu tun kafin su balaga na musulmai suna karkashin kulawan annabi Ibrahim da matarsa Sara ranar tashin kiyama za a dawo da yaron zuwa ga iyayensu shi sa ake sa mai suna to wannan Ibrahim saha Usama bin Zaid Usama bin Zaid sai yayi ihu saboda Ibrahim ya rasu saboda a ranar da ya rasu aka samu kisifewar rana har wa'ansu daga cikin sahabbai suke cewa wane mutum rana ma ya san da mutuwan ibrahim shi ne manzo Allah ya hadisi inna shamsa wal qamara ayatani min ayati Allah la tankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fasallu wad'u yace lallai kisfewar rana ko wata ayoyi ne alamomi ne na ubangiji wanda ke nuna wa bayinsa yukhawifu Allah bihi ibada Allah ke tsoratar da bayinsa da shi duk lokacin da kuka ga haka ku je ku yi sallah sai ya ce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah sa kar tabbata bi shi da alayensa ya ce laisa hadha minni wannan baya ciki na al'ummata wanda ya wannan baya ciki baya tare da ni kaga manzo Allah ya tsawatarwa wa Usama bin Zaid wa laysa li sa'ihin haqqun me ihu bai da haƙƙin yin wannan aikin wa kenan usama dan zai wannan ihun da yayi bai da haƙƙi a kansa kada ya ƙara yin wannan ihu sai manzo Allah ce alqalbu yahzan zuciya yana bakin ciki wal ainu tadma'u idanuwa suna zubar da hawaye suna kwararar da hawaye wala yughdabu rabb kuma ba za mu fusatar da ubangiji ba kaga manzo Allah ya nuna masa me abin da yayi ba daidai bane to wannan hadisi malam yace rawahu ibnu hibban imamu ibnu hibban ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa hadisi namba ta 743 wal hakim fil mustadrak haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 382 an abi hurairata bi sanadin hasanin yace daga abu huraira da isnadi kyakkyawa wa lafzu ibn hibban amma lafazin ibn hibban laisa li hazun hazzun sai ce duk mai ihu ba yi da kaso aifin duniya wala fil akhira ba yi da kaso na lada na rashi da aka yi masa ka duwa al'amari na musulunci an maka jarabawa haƙurin nan da zaka yi lada za a baka amma an kai wannan kururuwan maimakon lada ga bakin cikin dan uwanka ya tafi kuma gashi ana ta kwaba maka laifi a wurin Allah kaga kai tu zero to gara ka hakurantar da zuciyarka ka jure kamance matsalan to shine manzo Allah ce a wannan ruwaya ta Imam Ibn Hibban yace laysa li sarihin hazzun ya'ni fi dunya wala fil akhirah wanda yayi ihu dan an mai mutuwa ba yi da haƙƙi ba yi da me Ba yi da rabo a duniya kuma bayi da rabo a lahira saboda wannan dalilin zai sa azabtar da shi aka ba karamin laifi bane ko amma yau mutane sun kasa gane wannan a yi musu mutuwa a ga mutum yana hargowa yana ihu ana rike shi fa yana wayo ya mutu ya lalace alhali ko a lokacin akwai mala'iku a gefe su kuma aikinsu su kawai amin amin su ba abin da suka sani sai amin kana cewa ka mutu ka lalace sai su ce amin shi kenan tun daga mutuwan wannan mutum sai ka ga lamarinsa ya ya to ya yi watsa-watsa saboda ya yi wa kansa baki kuma mala'iku sun ce amin in ya ce a firin gidansu ya tonu sai mala'iku su ce amin su aikin aikinsu kawai kenan Allah ke ajiye su in an yi wannan mutuwan ko me ka ce za su ce amin su kawai aikinsu kenan ai ba mutane bane balle ka ce ai za su tausaya maka a'a su aikinsu kawai kenan kana cewa kaza sai ce amin kana cewa kaza sai ce amin shi za sai ka wani an yi mutuwa sai ce mai gidan saboda mai gidan ne ya rasu sai a ce ai asirin gidan nan ya tonu shi kenan su kuma sai ce mai amin sai ka ga ko sati ba za a yi ba sai ka ga al'amarin gidan mai ya tarwata shi da kuskuren da mutane da yawa suke yi amince matsala bayi daga cikin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ka samu ikon gyarawa ka ba mu ikon nisantan wannan ɗabi'a saboda lokaci sai mu ɗaga wato mu kwana a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu tashi a hadisi na hudu wanda malam yake nuna mana cikin ababen da yake haramun ne mutum musulmi ya aiwatar idan ɗan uwansa ya rasu uba ne uwa ce mata ce ɗa ne ko makamancin haka ina fata an gane ana so mutum ya kame ya jure ya daure ya zama ta namiji a wurin ina fata an gane kuma mata su suka fi yin wannan to shi sa ma ganin ya fi muni akan wato iyaye mata saboda aka sai a yi kokari a kiyaye Allah ka ba mu ikon nisanta duk abin da zai sa ka fushi da mu ko ka kai mu zuwa ga halaka kuma ka kame hannunmu da iyalanmu daga fada cikin irin wannan musiba fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nan ba da dama in akwai tambaya guda ɗaya ko biyu sai mu yi in babu insha Allah za mu tsaya sai mu yi sallah insha Allah shikenan tun da babu tambaya a cikin karatunmu insha Allah za mu tsaya a sai mu sallah in Allah yadda subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik